wa kulla bid'atin dalala wa dalalacin dalalatin fi nnar a azan allahu na minan nar baya ka yi ba musulmi ina muna gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba wannan gaisuwa ta musulunci kamar yadda ta gabata yau muna ranar litanin goma ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan april shekara ta 2022 miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam a ci gaba da wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a farfajiyar wannan makaranta mai albarka ummahatul mu'minina college for arabic and islamic studies da ke wannan shiya ta sabon gari a kuma wannan gari namu na bungudu mai albarka koyaushe dai wannan karatu yana gudana ne ƙarƙashin jagoranci da sa ido na babban malaminmu malam ibrahim bello magaji hafizahullahu wa ra'ahu kamar yadda yan uwa suke iya shaidawa a yau muna karɓar babuncin dan uwa alhafin alarma abubakar muhammad tudun wadagusau kuma kwamishinan dindindin a hukumar hizba ta jihar zamfara wanda takanas ta busau da gungudu yi kawo muna ziyara kamar yadda an saba a wannan majalisi mai albarka tare da ainihin yan tawagashi muna roƙon allah ta'ala ya saka musu da alkhairi abinda za mu karanta allah ta'ala ya sa ya amfani mu duniya da lahira jiya mun tsaya ayata ta ɗari biyu da arba'in da biyu a wannan sura mai albarka wato suratul baqara fadar ubangiji ta'ala kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun wanda zai ba mu damar tashi kan ayi da take bi mata Allah gafarta malam bismillah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 فقال لهم الله موتوا ثم أحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تو وانا آية ودعا لرمى يكرم تايا aya ce wadda take doke da wani takaitaccen labari na abin da ya faru ga waɗansu jama'a daga cikin banu isra'ila waɗannan bayan allah allah ta'ala ya jarabci garinsu da wata alloba sai suka kasa haƙuri suka kasa jurewa suka bar wannan gari domin su guje ma mutuwa domin suna ganin kamar mutuwa ga alloba take alhali ita mutuwa ba ga alloba take ba ba ga yaƙi take ba ba ga tsufa take ba a mutuwa kawai matsala ta lokaci ce lokacin da Allah ta'ala ya sanya ma ɗan adam ya mutu to in lokacin ya yi ba a zinkirta mashi idan kuma lokacin bai yi ba duk wani abu da aka ganin kamar sanadi ne ko dalili ne na mutuwa to ko da ya faru kuma sai ka ga Allah ta'ala tun da bai kawo mutuwa ba za a mutu ba shi yasa Allah ta'ala yake mana bayani cewa game da al'ummomi idan lokacin su ya zo me Allah ya ce wa kulli ummati najal hmm. fa idza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'a hmm. wa la yastaqdimun Allah madaukakin sarki ya ce wa li kulli ummatin ajal Allah ya ce kowace al'umma tana da lokaci da Allah madaukakin sarki ya sa to idan wannan lokacin da Allah ya sanya ma al'umman ya zo Allah ce la yasta'khiruna anhu sa'a ba za a jinkirta masu daidai da sa'a ɗaya ba idan kuma lokacin nasu bai zo ba Allah ya ce wala yastaqdimun ba za a gaggauta masu ba daga in dai lokaci yayi yayi in lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba to su ne waɗannan bayan Allah sanadiyar wannan alloba da ta faru a wannan gari sai suka gudu suka kama hanya suka ba garin, har sai da suka fada a cikin wani rami can kan hanya rami yana da gaba guda biyu ga gabar da suka shigo ga gabar da a can gaba sun cika ramin baki daya suna cikin wannan rami sai Allah ta'ala ya aiko mala'iku guda biyu guda ya tsaya ga waccan gaba guda ya tsaya ga waccan gaba sun kai musu tsawa sun kai musu kwatsatsa gaba ɗayansu sun ka mutu irin mutuwan mutum guda ba wai a ce wanga ya mutu ba sannan wanga ya mutu sannan wanga ya mutu a a gaba ɗaya sun ka mutu kamar ɗokewar wutan nefa haka suka zauna wuri tun ba su rube ba har sun ka rube tun ana ganin wani abu na nama har an daina ganin nama tun gaban jikinsu suna haɗe da juna har aka waye gari kowace gaba ta sake ya uwata in ban da rududdugaggun ƙasa babu abin da mutum zai isko wuri to sai Allah ya kaddari wani annabi daga cikin annabawan banu isra'il kamar yadda abu fida isma'il bin kathir Allah ya kanshi da rahama ya ce wannan annabin shine annabi hiskil da ya zo wani sai ya roƙi Allah madaukakin sarki ya ce ya Allah ka tayar da waɗannan bayan naka yana yin addu'a shikenan sai Allah ta'ala ya karɓi wannan addu'a ɗin sai Allah ya umarce shi na farko ya ce ayyatu hal izamul baliya ya ku ƙasa waɗanda suka rududduge inna Allah ya amuruki an tajtami'i ya ku waɗannan rududdugagun ƙasa Allah yana umarnin ku kowace gaba ta haɗe da uwarta nan take kamkice kwabo kowace gaba ta koma ta haɗu da uwarta kowace gaba ta haɗe da inda take asalinta sannan wannan annabi ya sake cewa wato Allah ya sake umarta shi ya sake daga murya ya sake daga murya ya sake cewa أيتها العظام إن الله يأمرك بأن تكسي لحما إذا قلت يا كو إن دقون قصة الله ينا أمرنكم سوى قبائي ناما يللبكم yana kallo gaba ɗai kowane ƙashi sai ga nama da tsoka da jijiya da komai sun lullube wannan gangar jikin yanzu ga gangar jiki amma babu rayuwa Allah ya sake ba wannan annabi umarni ya ce ayyau ka sake kira ka ce ya kura yukka Allah yana umarnin ku kowane rai ya koma ga gangan jikin da aka taɓa sa shi ciki daga nan take waɗannan rayuka suka koma cikin waɗannan gangunan jikunkuna suna shiga gaba ɗaya waɗannan mutane sai Allah ta'ala ya tayar da su to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wannan aya Allah ya ce alam tara ila al mala'i min bani isra'ila alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim shin baka ga waɗannan da suka fito daga gidajensu ba wahum uluf alhali suna dubbai malamai suka ce waɗannan mutanen sun kai wajen su dubu hudu duk an gudu me aka wa gudu mutuwa hazar al-maut dan tsoron mutuwa thumma faqala lahum Allahu mutu sai Allah ta'ala ya ce masu to ku mutu shikenan gaba ɗaya suka su ka mutu thumma ahyahum sannan Allah madaukakin sarki ya rayar da su Allah ta'ala ya ce inna Allah la zu fadlin ala nas lalle Allah mai baiwa ne ga mutane walakinna aktharan nas la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba su yi ma Allah madaukakin sarki godiya a kan ni'imomin da yake musu kun ga gargashin wannan aya za mu kalaci wato darsa daban-daban darasi na farko wannan aya tana nuna mana cewa lalle babu makawa akwai tashi bayan mutuwa yadda kuka ga ƙasa suna rududdugewa a cikin kaburburra har wani mai ɗan ƙaramin tunani ya dinga tunanin cewa yaya za a yi a rayar da waɗannan to wannan aya tana nuna mana cewa ta yadda tura na alƙiyama, ba komai ba ne a wurin allah kuke sarki kasan akwai wani kafiri lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji irin wahayi wanda yake sauka ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam na bayani akan tashi bayan mutuwa kowannen kafiri sai zai ya samu wani rududdugaggen ƙashi kuma gaba guda ba wai kwarangol wato skeleton gaba ɗai na gangan jiki ba a'a wata gaba kawai ya samu ta ƙashi, sai ya ɗauko gabar ya zo da ita wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yake ce ma manzon allah man yi al wai wane ne wanda zai rayar da waɗannan ƙasa bayan sun Shi ne Allah ta'ala ya ce awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin me ya halan وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ba shi asa ala rama qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra mm-hmm. wa huwa bi kulli khalqin alim Allah madaukakin sarki yace awalam yara al-insan shin dan adam baya gani bai sani ba anna khalaqnahu min nutfatin cewa mu ne muka halice shi daga ruwan dan Allah in ka ga dan adam tsaye an ka ce maka ga sinadarin da Allah ya yi amfani da shi wajen halittar shi da Allah ba mamaki wurin nan to shi ne Allah ta'ala ce fa iza huwa khasimun mubin sai ga wannan dan adam din yana jayayya na jayayya wa daraba lana masalan har ma yana sanya mana misali yana cewa man yu'il idama wa hiya rami wai wane ne wanda zai rayar da ƙasa bayan mutuwarsu ya ɗauko wannan rududdugaggen ƙashin ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kulka ce mashi yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya ƙagi halittar wannan ƙashi a farkon lokaci daidai lokacin da babu shi to shine wanda zai sake rayar da wannan ƙashin wa huwa bi kulli khalqin alim kuma Allah masani ne game da kowace halitta yanzu ana ramma ai bai zama abun mamaki ba dan an rayar da kashi Allah ce ba kashi ba inda dan adam zai zama wani abu da ya fi zama nesa nesa da rayuwa wallahi kin sai Allah ya saki ta da shi kamar yadda Allah ta'ala ce kul kunu hijaratan kul kunu hijaratan aw hadidan أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينبضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا نعم الله مدوكاكين سركي يتشي كتي مس رسول الله كونوا هجارة da za ku zama duwatsu au hadidan ko bakin karfe Allah madaukakin sarki zai sake rayar da ku kulkunu hijaratan au hadidan aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum wa qadu aidha kunna idhaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida Allah ramma ya santa Allah yace waye yaqulu suna cewa a'iza iza a'iza kunna izaman wa rufatan shi yanzu idan muka zamo ƙasa muka zama rududdugaggu muka saje da ƙasa a inna lama buƙusu na khalqan jadida shin mu dinnan yanzu za a sake tayar da mu wata sabuwar rayuwa garau mu sake koma kamar yadda muke a farko حجارة أو حديدا الله يأتي يا رسول الله كجاء مسكون حجارة أو حديدا da za ku zama duwatsu ko ku zama bakin karfe au khalqan mimma yakburu yakburu fi sudurikum ko kuma ta halitta wadda take da girma a cikin zukatanku wadda kuke ganin cewa kamar Allah ba zai iya dawowa da ita a yanayi na rayuwa ba karo na biyu sai Allah ya ce Allah ya ce in ka gaya musu haka za ka ga suna girgiza maka kanu suna kaɗa kai yadda ka sauni balagaggen kadangare sai su girgiza kai in inji Allah Allah ta'ala ya ce lokacin da suka girgiza kai kamar sun gamsu amma dai ba su gamsu ba waya kulu da suna cewa to matahu yaushe ne za a sake tayar da mu wata halittar sabuwa Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulallah sa an ya kuna ba ai wannan abu abu ne wanda yake kusa in ji Allah madaukaki sarki yawma na bi bihamdihi wa tazunnuna illa bithumu illa qalila to yaushe ne wannan lokacin da yake kusa Allah ya ce yawma yad'ukum ranar da za ya kira ku na bihamdihi sai ku karba tare da gode masa shi Allah madaukakin sarki gaba ɗaya mutane yadda za su dinga bubbugowa suna fitowa daga cikin kaburbura yadda kun san sun sungi kun ga sungi in ya hito ba horuwa ne da dan uwa wancan gabas ya yi, wancan kudu yi, wancan yamma ya yi, wancan arewa ya yi, wancan sama ya yi. wani a ƙasa zai dinga rarrafawa to haka mutane za mu fito daga cikin kaburbura ranar alkiyama ya Allah muna roƙonka Allah ka samu tashi da imani sai Allah ya ce wata zununa illa biftumu illa kwanila. Allah ce kuma lokacin da za ku tashi daga cikin kaburbura sai ku dinga zaton cewa illa bistum ai ma labistum fi quburikum ba ku zauna a cikin kaburburran ku ba illa qalila ba ce lokaci dan kadan in wanda ya riga kowa mutuwa a duniya shine wa habila in shi za a tayar da shi ranar alkiyama a tambaye shi kwanan ka nawa cikin kabari iya abin da zai ce kwanan shi guda ko rabi ne duk da dai wanda mutum cikin kabari saboda kuma ya tashi ya ci karo da wani yanayi wanda bai saba da shi ba ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu cika da imani idan za ka tashe mu Allah ka tashe mu da imani to kun ga darasi na farko daga cikin darasin wannan aya tana nuna mana cewa lallai akwai tashi ranar alƙiyama da ka kai mai cewa daga duniya sai kaduna to daga kaduna sai gidanwa? ka kaga magana cewa da za ta iya kai mutum zuwa ga kafirci domin magana ce wadda ka nuna akwai nau'i ko dai na izgili ko nau'i na musu da tashi alkiyama kuma duk wanda ka izgili da al'ayoyin Allah ko yake musu game da tashi alkiyama kaga wannan ba musulmi ne ba Allah ta'ala ya kare mu shi yasa karara Allah ya bayani duk wanda ka musu tashi alkiyama kafiri ne zama lazi na kafaru Allah yi ba su zama lazi na kafaru Allah yi ba su ƙulbale wa rabbi na tuba a sun na da tunabbarun na bi ma a amintun wa zaɗika adalahi ya si na Allah mataukakin sarki ya ce za'amal lazi na kafaru Allah yi ba su kafirai sun riya cewa lalle su ba za a tayar da su ba a ranar alkiyama kaga karara Allah bai ce za a mu sun riya ba sai ya fito da hukuncin su karara da ya ce za a za'aman lazina kafaru kafirai sun riya cewa Allah yi wa ba'atu cewa wai ba za a tayar da su ba Allah ya ce kulka ce masu ya rasulullah bala a a in ji malaman tafsiri sun ka ce na fayu na fayu isbatun to shi ne Allah ta'ala ya ce wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na lato ba a sunna wallahi za a tare da kura da alƙiyama thumma ma bima amiltum sannan za a ba ku labari game da abin da kun ka aikata ba wai tsayawa za a yi ana tambayar ka ko ana tambayar ki ko ana tambayar ku mi kun ka aikata duniya ba a'a rekod din ma ya riga ku yana nan labari za a baka labari irin na wanda an masani yadda ka gudanar da rayuwarka tun daga farkonta har ƙarshenta muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cika da imani daga cikin darussan wannan sura mai albarka ta a wannan aya mai albarka tana nuna mana cewa ko ka yi gudun mutuwa ba ka tsere mata wallahi gudun mutuwa aikin banza ne ya maka wanka gudun mutuwa aikin banza ne shaha madarni mai don ita matsalar mutuwa akwai ta gaba akwai ta baya in gudu a gare ka kana ganin daga baya wai kamar ba ta iya cimma ta yi ka gudu in ji Allah Allah ya ce aina ma ta kunu aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burudin mushayi yada na Allah madaukakin sarki ya ce aina ma ta kunu duk inda kuke a cikin sararin duniya a sama kuke a ƙasa kuke a tudu kuke a ruwa kuke duk inda kuke Allah ya ce kumul maut mutuwa sai ta riske ku kaga idrak ka cimma abu ka kama shi to Allah ya ce mutuwar za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin ingantattun gine-ginen benaye waɗanda an ka ɗauki matakan tsaro iri-iri ga cctv ga jami'an tsaro masu farin kaya ga jami'an tsaro masu kaki ga jami'an tsaro masu basumi duk inda mutum yake wallahi sai dai mutuwa bata zo ba yanzu tsakanin ku da allah kafin mu ta yi wani gari kafin mu ta yi wata ƙasa nan a najeriya shugaban ƙasa nawa allah ya karɓa suna bisa kujerar mulki Allah ya karbi guda biyu shugaba sani abacha Allah ya kaɗa da rahama jama'a ba bisa kujerar mulki Allah ya karbi rayuwar shi ba ga shugaba murtala kuma duk wanda sojoji ne babu nau'in babu nau'in matakin tsaron da babu Dan duk duniyar Najeriya the as a citizens number one su suka fi kowa wato tsawo a kujerar mulki a Najeriya daga tsaron da aka basu ya fi duk tsaron da za a ba wani ɗan najeriya amma haka allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu suna kan kujerar mulki haka kuma allah ta'ala ya karɓi rayuwar alhaji umar musa yar adowa allah ya ji ƙarshe da rahama kaga kila da da yar adowa muka ba da misali sai wani ya ce to ashe wani hula ne to ga sojoji ga sojoji da fi ita mutuwa duk inda kake wallahi sai ka taho sannan in tsammanin kaka yi babu ta can gaba to kana gudun kuma kana ƙara matsawa ne kusa da ita ba wai tsere mata ne kake ba a'a ƙara matsawa kake yi kusa gare ta kamar yadda Allah ya ce qul innal mautal ladhi innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu laqikum hmm. thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati yunabbi kagaya gaya masu ya rasulallah innal mauta firu tafirruna minhu lalle mutuwan nan wadda kuke gudunta fa innahu malaqikum Allah ce to lalle ita mai haduwa ce da ku tana nan gaba thumma turaduna ila alimil ghaibi wa shahada sannan a karbi rayukanku a mai sheku zuwa ga masanin ɓoye da bayyane shine Allah madaukakin sarki fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya baku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa to ana rama in ana maganar mutuwa da tashi alkiyama sai ka ji wani ya ce wata ya gano wan mutu ya tashi to ana rama bari in tambaye ka iri da muzu gani da ido ka taba ganin wanda ya mutu ya tashi ana mara ce to bayan ganin ji da kunne ma ka taba jin wanda ya mutu ya tashi ko baka taba ji ba alarama ya ce ya taba ji ya taba ji bari ku ji misali da farko wata rana annabi musa alaihi salatu wasalam zai je ya gana da ubangiji sai an ce ya zaɓi zaɓaɓɓun mutanen banu isra'ila manya-manyan mutanen kirkin su ya zaɓi adadin mutum saba'in ya tai da su a wurin dutse inda zai yi magana da Allah madaukakin sarki inda zai gana da Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi waɗannan mutane saba'in saboda ya bamma annabi Harun alaihi salatu wassalam riƙon ƙasa to annabi Musa yana zuwa wurin sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yana zuwa wurin sai ya kasance wato lokacin da yake magana da Allah su wa'annan mutane kawai sai suka ce su ba su gamsu ba daga suka ce lannu imina laka hatta ya وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Allah madaukakin sarki ya ce ka ambata musu ya rasulallah iz kuntum lokacin da kun ce ya Musa ya kai annabi Musa lan nu'mina laka mu ko ba za mu taba imani da kai ba hatta nara Allah jahara sai mun ga Allah kiri da muzu mu gane ga fili suna faɗin wannan magana kawai sai wata irin tsawa mai tsanani ta kama su tsawa mai tsanani ta kama su Allah ya ce fa akhazatkum musa'iqa wa antum tanzurun sai tsawa mai tsanani ta kama ku alhali kuna ganin abin da ya faru gare ku sai Allah ya ce summa summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ta'ala ya ce summa ba'athnakum sannan muka sake tayar da ku muka sake rayar da ku min bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun domin ku gode ma Allah ga wani ni'ima da ya muku kaga wanda aya ta suratul baqara somari ne ta kawo amma a suratul a'raf ita aya da ta kawo bayanin tiryan tiryan kamar yadda Allah ta'ala ya ce waqtara Musa waqtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا نعم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله مدوكاكين سركي يتشي واختار موسى سبعين Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina Allah yace annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi mutane saba'in daga cikin mutanensa domin ganawa da mu a wurin da aka ce ya zo a gana da shi. Falamma akhadhatuhum rajifatu Allah ya ce lokacin da tsawa ta kama su me yasa tsawa ta kama su saboda waccan magana da sun ka ce lan laka hatta nara Allah jahara to lokacin da tsawar ta kama su kala rabbi law min qabdu wa lokacin da tsawa ta kama su sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji laushi ita da kaso ahlaktahum min qablu wa iyaya da da ni da su tun kami wanga lokaci Allah da tuni ka gama da mu annabi musa hankalin shi ya tashi an amince mai ga al'umma ya ta ya gana da surin allah shi yanzu in ya dawo ba kowa ya ce mi don allah in ya dawo babu mutanen nan ku gaya man da awon ma ta samu matsala ko bata samu ba zuwan mallam baba ku kwatannu da wani bawan allah allah ta'ala ya samu dace to sai Allah ya ce mi atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u min annabi musa alaihi salatu wasalam ya ce atuhulikuna bima fa'ala subha'u minna ya allah yanzu za ka halakar da mu sanadiyar abinda waɗansu wawaye daga cikinmu suka aikata إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي man ta yace ya Allah wannan abin da ya faru ba komi bane ce jarabawa kace wadda kake batar da wanda ka so da ita ka kuma shiryar da wanda ka so da ita anta waliyuna yace da haka ya Allah kai ne majibincin lamarin mu faghfir lana ya Allah ka gafarta muna warhamna ya Allah ka yi muna rahama wa anta khairul ghafirin yace ya Allah kai ne mafificin duk wani mai yin gafara to da sanadiyar wannan addu'a da an mutu an dawo an mutu kuma an yi rai kaga misali na farko kenan misali na biyu alaramma wato akwai lokacin da a cikin banu isra'ila hawa yau wani bawan allah ya gana giwa ta mutu wato su ci nama wani bawan allah ne yana da dukiya yan uwa ne suna so su ci gado kada su riga shi mutuwa kawai sai suka ɗauki mataki suka haɗa baki suka kashe shi da sun ka kashe shi sai suka ɗauki gawa ta yi sun ka kai bakin gidan wani bawan Allah da bai ji ba bai gani ba bai san hawa ba bai san shiɗa ba an ka aje gawar a bakin gida dai safiya na yi da aka ga gawar wannan mutum a bakin gidan wannan bawan Allah sai tuhuma ta shiga ya zama shine prime suspect shine wanda ake tuhuma na farko da aka yan uwan suka zo suka yi tsaye suka ce lalle shi ya kashe musu dan uwa to an fara ja'in ja tsakanin dangin mamaci da dangin wanda aka zargi har ana kokarin a fara bige-bige da sare-sare da soke-soke sai su masu hankalin cikin su suka ce alama na katula anfusana wa fina na dan me za mu kashe kanmu gaban za da wahi alhali ga annabin Allah a tsakaninmu ai kawai mu garzaya mu isko annabin Allah a warware mu daga matsalar shine Allah ta'ala a gurguje ba sai mun kawo kisa ba gaba ɗaya sai Allah ya ce wa iz qataltum nafsa wa iz qataltum nafsan fadaratum fiha mhm. wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun to shi da Allah ya ce wa iz qataltum nafsan ku tuna ku banu Isra'ila lokacin da kuka kashe wata rayuwa kuka kashe wani bawan Allah faddara a fiha sai kuka koma kuna tunkuɗa ma juna laifin dangin mamacin su ce ga wanda ya kashe shi wanda ake tuhuma ya ce ba shi ya kashe shi ba wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai bayyana zai tona asirin abinda kuka kasance kuna koyewa me ya faru fa qulna duribuhu bi ba'dihha mhm. kadhalika yuhyi al-mauta wa yuriikum la'allakum lokacin da suke ta wannan jayayya aka zo wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya ce matsala mai sauki ce a ta a samu saniya a yanka Allah zai bayyanar da waɗanda suke wannan mummunan aiki haka kuma sun ka tsananta ma kansu wata irin saniya ce mi a shekarunta tana aiki ko ba ta aiki mi an launin kalarta su faɗi a faɗi su faɗi a faɗi da ƙarshe ne da sun ga uwar bari sun ga cewa inna sha Allah mutu mutaquna lalle in Allah ya so za mu shirya ga wannan saniya da aka so mu yanka nan suka je suka samu saniya suka yanka Allah ce fa qulna duribuhu bi ba'dha sai muka ce da su ku buge shi da wani ɓangare na sashen jikin wannan saniyar alqur'ani bai ce ga sunan naman jikin saniyar da aka bugi mamacin da shi ba hadisin manzo Allah bai faɗa ba wannan da dai yana daga cikin wato ilmun la yanfa wa jahlun la yadur wato ilimi ne wanda ko ka san shi baya ƙara ka da komai sannan jahilci ne wanda dan kana fama da shi baya cutar da kai da komai ina fata bayanta kamar yadda wani dan ta'addar tambaya wai ka tambaya wani malami a ƙasar nan ne wai annabi adamu hari ne ko baki ne mallam mai ansa tambaya ya ce ko dai wari ne ko baki ne ya yi ubanka wanda za ka samu wani kai alarama yana tambaya wani malami wani alamin suna mata shaidan sai malami ya ce to ban ta daura auren ba ba magana ta kare ba yan bada ta adanci wani wata wata wata magana mata shaidan za a yi ya kata alamar malam babawo Allah ya shirya da mu da shi kun ga wato tambaya in mutum ya tsananta maka shi sai a tsananta mai to shine Allah ta'ala ya ce wa qulna dribuhu bi ba'dha kun ga ba faɗi sashin jikin ba to shikenan ana samun wani bangare na jikin wannan saniyar ana bugu ne kawai sai ya miƙe ya ce da wane da wane yan uwana su sun ka kashe ni Allah ce ka zalika yuhi al mauta kamar yadda Allah ya rayar da wannan bawan Allah yuhyi Allahul haka Allah zai rayar da matattu a ranar alkiyama hmm, wa yurikum ayatihi sannan Allah yana nuna muku ayoyinsa ɗaya bayan ɗaya la'allakum ta'aqilun da muku zama masu hankali kun ga nan wurin shi ma ai an mutu ne an dawo dan wa'ansu sun kashe shi Allah ya rayar da shi ya yi bayanin waɗanda na kashe shi sannan kuma ya sake mutuwa kun ga mun misali da ku misali na uku na a mutu a dawo akwai annabin allah uzairu wanda yana daga cikin annabawan allah wanda al'umma suka wuce iyaka suka ƙetare gona da iri game da shi kamar yadda allah ya labarta muna وقالت اليهود وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عنا يوفقون Allah ya ce wa qalat yahudu uzairu ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne su kuma nasara sun ka ce almasihu isa shi kuma suka ce shi kuma dan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana su ce da bakunan su dama ana magana ba da baki ba amma duk cikin qur'ani in ka ji Allah ya ce faɗa ce da baki to wannan magana magana banza ce Allah ya ce yudahiuna qawlan ladina kafaru min qabl suna kwaikwayon maganganun kafirai waɗanda a gabanin su Allah ya ce qatalahum Allah Allah ya halakar da su ko kuma qatalahum Allah Allah ya halakar da su annayi ufakuna ta yaya ake juyar da su daga barin tafarkin gaskiya to ku rige man gaba farko wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne me ya faru yahudawa sun ka ce uzairu dan allah ne uzairu aminci allah ya tabbata gare shi wata rana ya fita zai yi tafiya ya hau jakin shi ya yi guzirin aure, ya yi guzirin tsimi wanda ake sawa ga gora yana ta tafiya yana ta tafiya yana ta tafiya har ya cima wani gari shi wannan gari sai dai kuwai na alamar cewa an taɓa zama garin amma duk ginin da a cikin garin gabaki ɗaya rushe duk mutanen garin gaba ɗaya sun mutu babu sauran wanda ya rage sai mamaki ya kama annabi uzairu ya ce daga koyaya allah zai rayar da wanga gari bayan mutuwa su. yana gama faɗin wa gama gana raya bakin shi da wuya kawai sai ya faɗo matacce daga bisa jikin shi shi ya mutu jiki ya mutu yana nan kwance rana ta buga iska ya buga ruwan sama su buga sai da ya rududduge ya zama ƙasa ƙasan gaba ɗai kuma sun saki juna can bayan shekara ɗari sai Allah ya tayar da shi dama malamai sun ta ce lokacin da aka karɓi rayuwa ta da hantsi ne da Allah zai tayar da shi sai ya tayar da shi wajajen lokacin la'asar da an ga tayar da shi an ga ta shekarar kano wannan ne ya ce Allah kwana na guda ko ma rabin yini eh ai ban dade ba nan wurin Allah ce a a shekarar ka dari kama yana mamaki sannan ga ɓauren ga bai canza ba inda ya canza sai ya ƙara jin cewa lalle na shekarar dari ga tsimin nan da a cikin gora shi karan shi bai kabe ba bai lalace ba yana nan yadda yake sai mamaki ya taba ya ƙara kama shi shekara ɗari Allah ce in kana mamaki ina jikinka annabi uzairu ya diba gabas ya duba yamma ya diba kudu ya duba arewa ba jiki da ya ƙara dibawa da kyau sai ga ga ƙasan jiki nan har sun fara shigewa cikin ƙasa ko wata gaba ta rabu da yan uwata ta ka gani yadda za mu haɗa ƙwarangwal na ƙasan ka sannan mu lulluɓe su da nama sannan kuma mu tayar da jikin a gaban ka ka gani shine Allah ta'ala ya ba mu wannan labari a cikin suratul baqara inda yake cewa kallazi marra ya qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha hmm. qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha me faru gare fa matahu Allah mi'ata amin قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى همارك ولنجعل نفسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Allah ya ce, aukan lazi marra alaƙar ya ko kuma kamar misalin wannan bawan Allah da ya shuɗa ta wata alƙarya ƙala sai ya ce wahiya da ala ha alhali a wannan lokaci wannan garin gaba ɗai ya faɗi a kan rufinsa ma'ana to sai ya ce yaya Allah zai tayar da mutanen wanga gari bayan mutuwarsu ba matahu ya mi'ata sai Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗari cur sannan ya tayar da shi Allah ya ce mashi shekara kana wannan wurin qala labithu ba'da ya Allah ai iyaka ta wurin ga yini guda ko kuma rabin yini amma ban dade ba wurin ga ya Allah miya Allah ya ce a'a bari magana yini ko rabin yini ka tsaya nan wurin tsawon shekara ɗari faruri ila ta'amika Allah ya ce ka duba abincinka ka gani wanda ka zo da shi. Wa sharabika. Ka duba abin ka wanda ka zo da shi. Lam ya tasanna. Allah ya ce ga sunan ba su canza ba. Wa lahi himarika. Allah ya ce ka duba zakinka ka gani wanda ka zo da shi. Wa ja'alaka ayatan linnas. Allah ya ce mun yi haka domin mu sanya ka alama ga mutane cewa mu muna da iko ga duk abin da muka so mai a duniya Allah ya ce ka duba ƙasan jakinka ana nan mai karanta da warshu kayfa ha. masu hafsu sun ka ce kai kayfa ha", idan ce kai kayfa ha wato daga alhashar ne wato yadda za mu tayar da su ha, yadda za mu motsar da su mu haɗa su wuri guda na'am Allah ya ce bayan mun haɗa waɗannan ƙasa kuma za mu lullube su da nama falamma tabayyana la Uzairu yana ne yana kallon ikon Allah ƙasa sun haɗu an ka lullube ƙasa da tsoka an ka lullube tsoka da fata jiki ya tashi ya yi hurji ya yi kuka ya fi iska to lokacin da Uzairu ya ga haka Allah alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ya ce yanzu kan na ƙara sani kuma na ƙara tabbatarwa cewa Allah mai iko ne akan komai wani abin da ya kawo abin mamaki ciki malamai suka ce shi annabi uzairu lokacin da haka ta faru da shi yana da matsakaitar shekaru ne kaga da Allah zai tayar da shi da fa irin waɗannan shekarun za a tayar da shi da haka ko da ya tashi ya dawo gari da ya dawo gari sai da tambaya ya kai kan shi gidansu yanzu duk wanda ya babban gudu shekara talatin da ya wuce da ta wuce in an ka ajiye shi tasha yana kai ka shi gidansu ai wallahi ta taba faruwa an ka ajiye wani bawon Allah ya daɗe bai dawo ba an ka ajiye shi tasha an ka ce yaya ya ce zan bari in ɗan taka ƙasa ai malam da ya biyo ya biyo sai ga wallahi kamar ba cikin bungudu yake ba sai ya tara ɗan kabu kabu ya ce kai nuri kaza na ki haɗin shi kaga jiran suka yi haɗin shi a ce an gane shi ya ce kai ni wuri kaza ana kai shi wuri kaza ce to nan a kwarkwadon gidanmu sai ya hude ya shige to yanzu annabi uzairu an karbi rayuwa ta da matsakaitan shekaru an tayar da shi da irin waɗannan shekaru ko da ya dawo gida yana tambaya da ina gidan uzairu an ka ce gashi nan ina ɗiya nai in gaya muku ko da an ka gargaɗo ɗiya nai sun tsuwa sun yi hurhura kwata ta tamuke amma shi gashi da shekaru shi ne yahudu saboda ɗibgewa sai sun ga ce uzairu bunillah uzairu dan allah ne kuma akwai abin mamaki ga uba da kurciya ɗiya sun tsuwa kuma shi a uban kuma su su a ɗiya muhallin shahidai a nan an mutu an dawo sai misali na gaba alaran ma bai tsara ibrahim وإن قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى Kada awalam tumin. Sai Allah ya ce mi. Kada bala. Walakin liya kama inna kwalbi. Ya a yi. Kada fa ku zarba can min kwalbi fa surhun na ilai ka sun baje da kulli jabalin min hunna jus. Sannan kuma. Sun baje hunna ya ji na ka sa'an ya. Me ya gani mai ido ne? to ita kuma wannan kissa wadda Allah mai karanta ta faru ne ga Annabi Ibrahim aminta Allah ya tabbata gare shi Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim shi wa ya yadda da cewa Allah ka rayawa Allah ka kashewa dan daga cikin da awashi akwai wannan ne dan sun taba kaurawa da wani sarki kamar yadda Allah ta'ala ya ce alam tara alam tara ni fi rabbihi anatahu Allah ce shin baka ga wannan ba wanda yake jayayya da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kawai idan ya ga Allah ya bashi mulki yana jayayya da Annabi Ibrahim ne game da ubangijin shi Ibrahim قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت da ya ce ubangiji na shine wanda yake rayawa shine kuma wanda yake kashewa sai sarki ya ce mi sarki ya ce to a wannan ba matsala ba ce ni ma ina rayawa ina kashewa sai annabi ibrahim ya ce to ka raya ka kashe don duniya ta shaida a gano kai ma allah kake mai zaman kanka da yake sarkin wawa ne sai ya ce a ta gidan yari a zo da masu laifi guda biyu aka zo da masu laifi guda biyu sai ya ce mai yan ta'addar fadawa ne ku kashe man wangana kai kuma ta hina raya ka yanzu da Allah kashe shi irin ta Allah ce rayawa ta yi irin ta Allah ce annabi Ibrahim da ya gane wawa ne sai ya ga bai kamata a doki dogon zango da shi ba sai ya ce mashi mi قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر سنكما والله لا يهدي القوم الظالمين sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce ni ubangiji na allah yana fito da rana daga gabas ta faɗi yamma tunda kai ma ka ce Allah kake mai zaman kanka ka fito da taka ranar daga yamma ta faɗi gabas sai a gano ba Allah guda a kai ba babu hitar da zika bar sai kafir ya rudi akwai abin da ka iya yi bai iyawa Allah ta'ala ce lalle Allah baya shirye da mutanen da suke azzalumai me yasa na dan yau da da mu ga wannan dan mu ji cewa annabi Ibrahim ba wai yana shakku ko yana musu ko yana kokwanton cewa Allah yana raye da matattu ba to annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya rabbi ya ubangiji arini kai fatuhi mauta ya allah ina so ka nuna man yadda ka karaye da matattu allah yace ce awalam tu'min ya ibrahim baka yi imani ba yace ce bala ka ga a a'a shi amma ana bala awalam kaga korewa ce bala korewa ce da na fayu na fayu isbatu sai ya zama ina nufin eh ya Allah na yi imani walakin li yaqma inna qalbi yace Allah ina son zuciyata ta ƙara nutsuwa. in ƙara samun wato cikakken nutsuwa Allah ya ce to ka samu tsuntsaye guda hudu waɗannan tsuntsayen hudu Allah bai hudu sunansu ba waɗannan tsuntsayen hudu manzon Allah bai hudu sunansu ba amma bari mu ba da misali don jawo nesa ta dawo kusa misali sai zama akwai zakara akwai kazakuti akwai talotalo akwai ɗawisu misali ne ba su ba su ba ne misali ne da annabi ibrahim ya samu waɗanda tsuntsaye guda hudu sai allah ya ce to a yayyanka su an ka yanka su an ka cire kan kowane tsuntsu an ka aje gobe sauran naman da jikin ba higewa za a yi ba Allah ce a cakuɗa su sai an ka cakuɗa su kama a ce an sa da turmi an swaɓe an swaɓe an swaɓe da naman da ƙasan da jijiyoyin da ainihin gashin gaba ɗaya sai da ya cakuɗe wuri guda lokacin sun tsuntsaye guda hudu bayan ya caccakuɗa su haka sai Allah ce to kuma a kasa naman hudu akwai duwatsu a garin guda hudu an ka ɗauki dutsiya nama kashi guda an ka kai ga wancan dutse kashi guda an ka kai ga wancan dutse kamar misali a ce kusurwoyin garin hatu guda hudu akwai kashi guda can akwai kashi guda can akwai guda nan akwai guda nan ba hudu kenan ba sai mutum ya dawo nan inda muke tsaye haka annabi ibrahim ya yi. ya kakkasa naman waɗannan tsuntsaye da aka cuɗanya sai ya tafi kan zakara sai ya ce zakara kawai sai a ga da ƙasan can da ƙasan can da na can da na can gaba ɗaya sun taso sun haɗu gaba ne ga ƙasa ɗari bisa ɗari na zakara gaban ido ne nama ya taso jijiyoyin su taso gashin ya taso gashi nan lafiyayye ne in banda baya da kai ga jiki ne yana ɗosa na mai kan sai ya tashi ruga a guji haka yamma waɗannan tsuntsaye guda hudu baki ɗaya Allah ta'ala ya raya mai su gabansu in jama'a a cikin wannan kisa an mutu an dawo ko ba a dawo ba an mutu an rayu ko ba a rayu ba kaga ashe akwai jahilci da raunin tunani da son zuciya tsabatai ga mutumin daga tunanin ba tashi lahira wallahi malam ai baccin mu ɗaya da muke yi aya ce Allah ta'ala ya ce waje anna na makon? Waje anna na makon su bata. Waje annan laila? Waje annan laila libasa. Waje annan nahara? Waje annan nahara ma'asha. To a cikin manya-manyan ni'imomi da Allah yake lissafi waɗanda yamma ɗan adam a cikin suratun naba'i. Allah ya ce waje annana makon su subata Allah ya ce mun sanya baccinku musamman baccin dare Allah ya ce mun sanya shi ya zama su bata hutawa kaga baccin dare ya sha bamban da rana in dai kana so ka samu cikakken hutu da ɗebe gajiya malam sai baccin dare sai dai in baka yi baccin daren ba bisa ga shari'a maimakon ka tashi wasai ka tashi da ƙarfin jiki ka tashi da karsashi sai kuma ka tashi kamar ma dan banza duka to mutum yanzu ya kwanta ba alwala ya kwanta ba addu'a ya kwanta jice ya kwanta ba wani tsari na shari'a to su ko shedannu sai su zo su yi ta dire kowa a saman shi ko da zai tashi sai ji kamar an bashi kashi amma duk wanda zai bacci daidai da karanta wa shari'a to sai ya samu hutu nan da Allah ya wadi sannan Allah ya ce wa ja'alna nahara ma'asha kuma muka sanya yini ya zama lokacin neman abinci waje annan laila libasa libasa ko mm. Allah ce muka sanya dare ya zama sutura gare ku yanzu ku duba ku gani in dare yayi akwai kila awa ko mintin da in mutum ya shigo garin ga from top to bottom daga farkon garin ga har karshe kila wallahi in an kai sa'a ko kare baka haɗuwa da shi duk ina mutanen nan suna cikin gida mi suka yi cikin gidajen bacci suka yi 'yar ƙaramin mutuwa amma suwahiya na yi sai Allah ya tashi da kowa ai da ka ga bacci ya mutu 'yar ƙaramin mutuwa an tayar da shi to alama ce na cewa tashi alƙiyama bai goye ubangiji ba haka kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna minal mu'sirati wa anzalna minal mu'sirati ma لماذا؟ لنخرج به حبا ونباتا نعم وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا نعم الله مدوكين زركيتي وأنزلنا من المعسرات ماء سجاجا كما من سوكت ruwa masu yawan zuba daga almu'sirat su ne cikakkun giragizai asalin mu'usirat jam'i ne na mu'usir ana nufin macen da take dab da fitowa jinin al'ada sai an kwakwatanta girgizan da a cike maƙe shaƙe da ruwa shi ma an ka ce mashi mu'usir jam'i mu'usirat Allah ce muka saukar da ruwa masu yawan zuba minal mu'usirat wato daga giragizai linukhrij bihi domin mu fitar bihi da wannan ruwan habban wani bata kwaya da kuma tsirrai wajen jannatin alfafa da kuma lambuna waɗanda itacensu suka sassar kafe da juna me wannan yaka nuna muna yanzu a lokacin rani muke ko yanzu duk aƙalla nan da damuna cikin umahatu ba akwai yawan rai ba ku duba mai yanzu ina shi ke ina ƙwaye 'ya'yan nashi tana cikin ƙasa yadda kun sa ana mutum kabari tana cikin ƙasa amma da Allah ya saukar da ruwa sai ƙasa ta motsa da ƙasa ta motsa sai ƙasa ta kumbura da ƙasa ta kumbura sai ta sake fita kai da wannan tsirin na yawan rai ɗin da ya mutu bara shi yasa nan take Allah ya kawo magana alkiyama yace inna yawmal fasli kana miqata lalle ranar rarrabewa ta kasance a saya ma lokaci to yan uwa idan muka yi la'akari da waɗannan kissoshi lallai lallai yana nuna muna ranar alkiyama abinda ya faru ɗaya rigata za a tashi kowa za a saka mu kowa da irin abin da ya aikata shi yasa wallahi mu da adda sauran rayuwa yanzu mu gode ba Allah mu shiga taitayin mu mu gyara abin da mun kaɓata tun kamin lokacin da gyara ba shi ba mu riski abin da ya kamata mu yi wanda ba mu yi ba tun kafin lokacin da ba za mu iya riska shi ba yanzu amma shi ra yadda matattu ta bata can abu ne muna roƙon Allah ta'ala ya samu dace muna da lokaci za ce lokaci ya ƙare ana rama ai alal akalla da ita ga aya ta kai labari abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah shi yafi akwai wani sako na musamman daga wani bawan Allah wato ya rubuto adireshin takardar kamar haka ya ce alhaji nasiru bala gudu da ya ƙara taimaka wa ma'aikata waɗanda kamfanonin nan da ba su biya su haƙoƙinsu da ba su biya su haƙoƙinsu ba da su wa girman Allah su subhanahu wa ala. su biya su cikin wannan wata mai albarma watan ramadan ya ce mun gode ma'ana akwai wani contributory uh, companies wato kamfuna ne da suke tattara kudade don idan ma'aikaci ya yi ritaya a dinga bashi fansho da gratuity ne da za a bashi ta wannan abun to sai ya zama an samu matsala ga kamfanoni to har aka cimma matsayar kamfanin nan dai kawai su biya mutane kuɗinsu kuma alhamdulillahi da dama daga cikin ma'aikata wasu waɗansu kamfanin nasu sun biya su A akwai da kamfanin su ba su biya su ba to shi shine yaka kira da babban murya ga mai daraja gwamnan jihar zamfara da ya ƙara taimakawa ya sa baki kamfanin nan su wa girma allah su biya su to muna fatar allah ta'ala ya sa wannan kira ya kai ga kunnen mai daraja gwamna in ma bai kai ba Allah ta'ala ya sa ya kai ga wanda zai iya da saƙon zuwa gare shi duk da in Allah ta'ala ya so ni nan da ido na na ga wanda zai kai saƙon gare shi in Allah ya so rashin jini rashin tsagawa in ka ga saƙon bai ta ba haɗuwa abba ai ba amma mallam baba ya ce ya gane kai na yawo sanda na yawo an sai magana haɗuwa Allah ta'ala ya samu dace muna ruba Allah ta'ala shi mana mawafaka mala ali ya ko sakonni bismillah muna fatar Allah ya karɓa ya saka da kai akwai sakonni sai dai lokaci bai ban don haka ya kuma su yi hakuri wanda bai jan kan sakon shi ba wata wuya Allah ta ba da sadaka naira hamsin suna fama da matsalar ma'ana ta ce yaro suna fama da matsalar kariya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya na'am haka zalika wata wai Allah ta ba da sadakar naira ɗari jiya an yi mata yaudara an ɗauke mata tunkiya Allah ya sa a gane Allah ta'ala ya mayar mata da tunkiyarta wata wai Allah ta ba da sadakar yi biyu a yi mata addu'a wata mata ba naira hamsin suna neman mali ya mata addu'a Allah ya ɗauke su ya shirya iyalinta Allah ya biya da bukatoci ya shirya da ya shirya da iyalinta ba da sadakoki suna son mali ya dunkule sa cikin addu'o'i Allah ya biya bukatoci to Allah ya biya mana baki da mara dusa sai ya su cikin addu'a